بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين to umdatul akam muna cikin babu sifatu sala cikin kitabul salati ina ga a irin nawa mun tsaya hadisi na tamanin da bakwai ne ko yau haka za mu tashi tamanin da takwas an mutsarrif na yake cewa bismillah rahman rahim an mutsarrif bin abdullahi ƙala to kaga an mutsarrif ba to yanzu da ƙala sai ka ce ƙala eh, eh, da misali ba an ya zo ba to aka ce ƙala sai a ce ƙala mutsarrafu yanzu an ɗin sai ka ce an mutsarrifi inda za a yi kasara a fa'un an mutsarrif bun abdullahi an karɓo daga mutsarrif ɗan abdullahi wannan shi mu mutsarrif ɗan abdullahi ɗan shakhir shi wannan sahabi ne mai daraja ana mishi alkunya da abu abdullahi al'amiri ya yi wa mahaifinsa takwara kenan kaga shi ɗan mubarris ɗan abdullahi to da yawa mahaifin takwara sai ake ce mishi abu abdullahi al'amiri aka ce ya fito ne daga ƙabilan harish sannan kuma daga ƙabilan bani amir ɗan sa'a ya rasu hijiran annabi na da shekara casa'in da biyar sannan kuma bukhari da musulun duk sun ruwaito hadisinsa shidan ba sahabi ba ne tabi'i ne akwai wani malami da ya rubuta wani littafi mai fa'ida a kan halu salaf a fi wakil fitan yadda magabata suke a lokacin fitintinu na zamani yaya magabata suke sai ɗauko babban misali shine da abdullahi da mubarrif ɗan abdullahi ɗan shekhair tabi'i ne malami wanda ya san yadda ake tafiya da salon zamani in an tsinci kai a fitina da ake kira fitina kuma shine a samu rigima tsakanin ɓangarori biyu na musulmai su zo suna yaƙan junansu wannan shi ake kira fitina ba a kiran shi yaƙi ko jihadi fitina sunan shi musulmi ya yaƙi musulmi ka san abu ya lalace to idan aka tsinci kai a fitina irin wannan kai a matsayinka na musulmi yaya ya kamata ka yi shin ya kamata ka yi tunanin zan shiga wa ɓangare kaza ko kuwa to abin da magabata suke dubawa a kai don haka a wurin magabata irin wannan ƙungiyar boko haram da yanda suke kawo farmaki wa al'umman musulmi ba a kiran shi jihadi ko yaƙi sunan shi fitina addu'a ake kawo Allah ya kawo sauki amma kar ka mara wani ɓangare baya duk wanda ka ɓara mishi baya kunya za ka ji in ka mara ɗan boko haram baya za ka ji kunya in ka mara wa gwamnati baya gwamnati kuma bakinsu ɗaya da boko haram to in ka mara gwamnati ba boko haram sai ta kashe a ke ka ta sai kai ma ɗag'otu ne sannan ka mara boko haram baya gwamnati ta sai bakin kuɗai kai da za ka mara gwamnati baya ma kana ƙoƙarin fito da asirin boko haram a nan ma gwamnati za ta zarge ka a ƙasan nan duk wanda aka san su da ƙoƙarin ganin bayan boko haram sai da gwamnati ta dakile su ko a cire su a mukamansu ko gwamnati ta yanda za a kashe su kawai a manta da su duk wanda ya sa kanshi akan wannan shi yasa kisan farko da aka fara ya kasan nan a malamai malam Jafar da yake raye lokacin ba wanda ya kai shi sa kai a cikin al'amarin Boko Haram yana neman a fito da gaskiya a gaya musu gaskiya su tuba su kuma sai suke ganin bakin malam Jafar da yake da gwamnati da aka suna ce mishi malamin gwamnati gwamnati kuma tana cewa in ba bakin su da malam Jafar ne yake kai shi cikin su da ka sai da kashe malam Jafar boko haram suna alhamdulillah sun huta dama ya dame su gwamnati kuma wani jaje ta akan mutuwan malam Jafar babu jajen da ta yi sannan har yau wani bincike aka yi na gano kisan malam Jafar babu fa, ko ba abin da za a yi dan al'amarin da bai dame su ba to haka albani haka kaza haka za ka yi ta ganin al'amura din da haka in fitina ta faru irin waɗannan na fitina tsakanin ɓangarori biyu na musulmi kai karka shiga kowanne ka yi gefe ka yi ta addu'a Allah maɗaukakin sarki ka sauki a samu a daina wannan rigima amma ka shiga wani ɓangare akan a yaƙi wani ɓangare ba daidai ba ne wannan shi ake kira fitan ko kuma alfitina musulmi da musulmi suna yaƙan juna shi yasa lokacin da aka samu rigima tsakanin mu'awiya da saidina ali ta barke bangaren mu'awiya suna yakan bangaren saidina ali bangaren saidina ali suna yakan bangaren mu'awiya manyan sahabbai a lokacin ba su ga kowane bangare ba buya suka yi a gidajensu an zo kana wani bangare sai ce ni ina bangaren Allah kawo yadda za ku fahimci juna a daina yaki amma ba ma shiga ma kowane bangare to wannan shine ka'ida da musulmi yake tafiya a kai an samu rigima tsakanin ɓangarori biyu na ‘yan uwanka musulmi kai za ka rika kokarin ya za a samu sulhu ne su haɗa kansu ba wai za ka je to ni yanzu ina ɓangare kaza a yi ta yakan juna ba shi ya sa za ka ga lokacin da ƙungiyar izala ta haɗu a ƙasar na aka yi ta murna amma da suka rabu to duk wani alis sunna na gaske abun bai mishi daɗin rabuwa ba to ba zai goyi bayan bangare ɗaya ce baya son wancan bangaren ba duka yan uwanka ne ahli sunna in akwai abun da zaka iya yi shine ya zaka yi su yi sulhu su zama abu ɗaya din dan kar yi mura ka ce shikenan yan bangaren can yan bangaren can a'a in kana da ikon yadda zaka yi a samu hanya a yi sulhu to ka kokarin a yi sulhu amma ka goyi bayan bangare kaza ka zaki bangare kaza wannan ba cikin turban magabata sai dai ka yi ta fatan yadda za a samu a fahimci juna al'umma su tafi tare kansu a haɗe a zama abu ɗaya shine babban abu amma ana tafiya na musulunci kuna tafiya daidai komai daidai dama za ku yi tafiyan gaba ɗaya dole sai ana haƙuri da juna don dole wani tunanin shi ba irin naka ba zai fahimci ka za saɓanin naka to kuna tafiya ta ka ce arabu gida biyu to shaidan ya shigo to a ba shi ɗan kunya kar a rabun a ba daɗin a tura a haka a haka ake samun nasara amma rabuwa ba a samun nasara a cikin rabuwa in rabuwa ta faru to duk da irin waɗannan abubuwan suka samu suka kassara al'umman musulmi saboda amfani da fitina sai a yi amfani da gajen hakuri irin namu kaga da ba a rusa ƙungiyar izala an raba ta tun a daɗin ba to da yanzu ƙasan nan ma ƙarshen ta yan izala ne suke da mulki Dan ka duba yadda ake rabu gida biyu gida kaza yanzu da a dunkule ake amma su ma sun ga taro da ake yi a je ƙasa a je kaza kaga to waɗannan za su iya raba ƙasan ne suka ce to tun da fa za a samu fitina irin wannan to ya za a yi munafurci a raba ƙungiya wasu 'yan siyasa ne fa da wasu sarakuna suka yi ta haɗa munafirci sai da suka ga ƙungiyar ta ragu sannan hankalinsu ya kwanta don wani sarki sai da ya faɗa wai ce wallahi ba zai yadda ya mutu ba sai ya raba ƙungiyar gida biyu sai da suka shiga suka haɗa munafirci na kuɗi na kaza shine kai ya ragu malam jafar lokaci yana jami'an madina lokacin shine shugaban izalan kano da kungiyan ta rabu tun daga can suka yi ta bi suna har daga can suka haɗu da su Dr. Sani suka rubuta wasiƙa Malam Jafar ya kawo wa Sheikh Yusuf Sambo ya kai wa Sheikh Sama'ila Idris har Jos akan a yi haƙuri a zauna a yi sulhu. Malam Jafar suka yi tayi suka yi tayi abun bai yi ba suka ce to ba za su shiga kowane bangare ba su yanzu suna gefe amma za su yi ta kokarin a yi sulhu a yi sulhu a yi sulhu. Ka duba 2011 da aka gwada haɗuwa ka ga yadda abun ya yi kyau. duk wanda ya je taron jigawa a lokacin ko ba ka da imani ranar sai ka ji daɗi ka ga taron da aka yi a wancan filin ban taɓa ga taro irin shi ba ina kan lokacin na je taro ka ga taro mai yawa yanda ka san taron arafa haka aka yi a lokacin wani malamin tun da aka rabu shi kenan an yanke zumunci da wancan sai ranar aka haɗu ka ga ana runguma ana zub da hawaye ana kuka dan haduwan ya dan ka alkhairi kuma aka zo aka sake rabuwa to duk wannan al'amari ne na shedan amma a ta addu'a Allah ya kawo lokacin da za a sake haduwa din to duka an yi wannan abun ne dan al'amarin siyasa sai aka wayi gari gashi har yau siyasa yana ba mu wahala ba mu isa mu cire ɗan takara ahalin sunna ya ci zaɓe ko kansila ba saboda kai ɗin arabe yake mun gagara haɗa kai mun gagara kaza mun gagara kaza kudancin ƙasan sai su haɗa kansu sai su fitar da mutum ɗaya kuma sai ya ci zaɓe mu ba ma iya fitarwa sai mu fitar da mutum ɗaya ma kawai yan ɗari kunnan sai su wata kar a zaɓi ɗan izala sai ga an tarwatsa mu saboda akwai matsaloli a arewa da sauransu to babban abu ba shiga siyasan ne matsalan ba yanzu karantar da al'umma shine babban matsala ɗin kar ka kira mutum ka bar ɗarika ka zo sunna ba zai taba ganewa ba ka yi ta bashi ilimi shi zai ta karatu ne har yau bai ga an zo babin falalan ɗarikan tijjani ba bai ga an zo falalan maulidi ba mm. sai ce malam ba falalan tijjani ba kana karatu ba ka yi ta yi mai yawa ka iso ya shekara goma nan zai iso babin ba san babu a karatu karya ne shi da kanshi zai watsar shi sunna ba a yi wa mutum rajista wanda ya fada daga ɗarika bai sai san ka garan da ya fado ba da karatun kurun sai ga ya fada amma inda zafin kai ya shigo ba da ilimi ba barna zai zo ya muku amma inda ilimi ya shiga to ka bar shi yana karatu yana kar ka taba yanzu kaga maulidi da ake ta wazi aka in maulidi ya zo a daina damuwa mu je wa'azi akan maulidi in sun zo kofan gidanka don tsokana suna maulidin sai ka fito musu da ruwan sha sai ka can kun gama ga ruwa ku sha inda abinci ka fito da shi ka sa su sun ji kunya ba shi kenan ba so, kai dai kawai ka ta karantar da karatu wato mutane za ka ta karantarwa ba ka taɓa ce musu maulidi bidi'a ba ko kai ta karatun suna zuwa ana ta bin karatun su da kan za zo su gane abin ba daidai ba ne har yau babu a karatu to ka gina mutum da ilimi da karatu to ka gama komai to abin da ake so ahalus suna su gane kenan da awon suna fa ba yawan wa'azi ba ne, ba yawan lakca ne. ɗan bidi'a su a wurinsu yawan lakta da shi ake ginawa to amma in aka ta karantarwa aka yi ta karantarwa karatun shine raddi wa bidi'a me yasa ɗan bidi'a kullum ana kato ko ba kai ɗan bidi'a kaga ko makarantar haddan qur'ani kuka bude wa yara hankalin shi ya tashi hadda ba kaga ba a fassara hadda kawai to yana daga hankalin ɗan bidi'a me yasa da islamiyan mata a rika sharru suna neman mata suna suka gama kaf ba a sai suka fara buɗe su da kansu wato iya karatun Qur'ani fa ake ba a fassara amma hankalin shi yana tashi dan me a duk karatun ai ba falalan maulidi ba falalan taron suna ba falalan sadakan uku to ku zo ku yi ta wa'azi kawai da inda ku je wa'azi ma ku ta wa'azi ku nuna a zo a yi ilimi da ka yan ɗariƙun duk su zo da carbi ku ce duk muna tare ku musulmi ne mu musulmi ne wa'azin da muke muku ku zo mu karantar da ku addini mu gudu tare mu tsira tare wace malam an yi sallah wani ya ce jam'in addu'a bidi'a ne sai ka ce bai yi karatu ba ne ku yi karatu za ku ƙure shi ya ce yauwa malam muna tare an kawo ka ce sadakan uku ba kyau nuligi ba kyau kaga kana zuwa aje zai gudu zai ce na yin izala ne ba zai fahimce ka ba amma ka za ka ga wai yan izala sun ɗaya eh, duk ku bar ku yi karatu in kun yi ka za ku mai musu da radiyo ilimi yauwa malam sai ka ce amma ku zo karatu sai a sa musu karatu ana bi ana bi da malam falalan kaza to gashi dai muna ta karatu dai mu yi nisa shi da kansa zai ce a malam yau a gaya mana gaskiya fa dan mu ga malam gaya mana gaskiya kawai to shikenan daga lokacin yayi caji caji na ilimi amma ka bar da caji na wa'azi akwai matsala eh mana to zai zama dan dadi wa'azi a yau ka mishi ya ji dadi gobin wani zai wanda ya fi nashi dadi zai bi nashi to shi haka da'awa yake in an zo shi wa'azi ana kiran mutane ne ku zo in sun sai ce to ku je a baku ilimi shine asalin ka'idan wa'azi to duk mutumin da ka kira shi da wa'azi ya karbi sunna bayan ya shigo sunna baka bashi ilimi zai zo ya bar sunna ko ya bar sunnan da gangan ko kuma ya bar sunnan bai ma san ya bar sunna bai bar sunnan kuma ya ce inda ya shigon shine ma sunna dan dama da zafin kai ya shiga yanzu muhammad yusuf daga shi'a ya shigo sunna da shi da mala ibrahim gomari da mala aminu daura tare suka yi shi'anci a gidan zazzaki da aka yi wa'azi aka bayyana cewa shi'anci ne sai su malam gomari da muhammad yusuf da daura suka bari amma kaga shek gomari da daura suka ci gaba da karatu ba sake kaucewa ba shi muhammad yusuf ba wai karatun da ya a shi'ancin yanzu ya zama malami a sunna sai ya shiga boko haram kuma ya ce boko haram shine ma asalin sunna in baka shiga ba kashe ka kaga shine me shi a shi an cin ba karatu yayi ba jin wa'azin zazzaki da lakcoci ya dauka shine karatun to da ya zo nan ma shi ma malami ne sai ga shi ba abin da ya iya littafin da ya ci rubuta an gano littafin wani ne kawai zai sa sunan shi a bangon tun daga suna aka fara kamo ka'idan na hau da muka yi a nan hmm. ya fada ya ka'ida to kaga ire-iren waɗannan abubuwa duk abin da za a yi a ba mutum ilimi in dai ana ba da ilimi to gidan da ɗariƙa ta fito sai kun ga sunna ta ƙwace yanzu duk karka daga hankali gidan nan ɗariƙa a ah, a ta karatu a gidan za a to muku da candidate yanzu gidan shek nasiru gabara akwai Ali sunna da ya fito ya tattarwatsa wasu bidi'o'i da nasiru kabara ya kafa ya yi ta raddi abdul ya to yana mishi raddi ya ce na sani ɗan salafiya sun biya ka kwangila ka zo ka rusa mana gidanmu haka kenan mai karatu ne kawai inda ana karatu mutum zai ɗau littafi ya zo ya buɗe a bashi karatu aka gama nasara in dai ka buɗe littafi mutum ya zo da littafi ka karkara mu da raddi a yi ta karatun kawai da kanshi zai zai bar hayaniyansa dan duk wanda ya zai ah, malam wani ya ce ka ce eh ka ce ya baku littafin ku zo mu gani a ciki to an je babu a littafin shi da kanshi zai bari amma inda zafin kai ne a yi ta wa'azi a yi ta kaza mutane ko sun zo sunna za su sake barin sunna kamar kirista ne yau ya musulunta galibi wai mun fi damuwa in kirista ya musulunta a bashi wurin zama a tara mishi kuɗi amma yana karatun addini a'a wasu ma sai dai adamu yana makarantar boko E, to a tara kudi ya karasa boko sai ga bai dade ba sai koma kiristanci bai dade ba ta koma kiristanci matsalan dama wai sai ka ji in ta yi ridda ta sake koma kiristanci ta musulmi ba kwa rike naku in musulmi in an musulunta ba kwa rike shi yasa ake bari ha to mu dama da muke ciki biyan mu ake yi ba mu gida aka yi muka zauna dana kake cikin musulunci ba biyan ka ake ba ya zo ya musulunci ko a ba shi kuɗi musulunci ya zo ya yi to amma sai ba a ganewa me yasa Allah saukar da suratul mumtahina wanda ya zo zai musulunta akwai jaraba da ake mishi musuluncin za ka yi eh a ina kake rayuwa a wuri ka to ka ci gaba da rayuwa wani sana'a kake sana'a ga to a ci gaba da sana'a mu ba shi ne da buga bugan ake yi sannan kuma babban abu na farko duk karatun da ka a kiristiyaniti baka iya komai ba yanzu ka zo a fara koya maka karatu a sa shi a makarantar islamiyya ya koyi addini din tukuna to ya koyi addini babu ran da zai bari amma sai ga in fasto ne ma musulunta za a je wa'azi ga munan muna da wani fasto da ya musulunta yanzu zai wa'azi fasto mun muku wa'azin me kuma ya san mene a musulunci wai zai yi ne don ya kure arna to filin wa'azi akwai arna wurin ne ya juya koyi addini mana tukuna to duk ire-iren waɗannan abubuwan aka samu matsala kirista zai musulunta tun da shi faso ne an jawa sai a ce hau bari ya wa'azi to ire-iren wannan sai aka samu kiristoci da dama sun shigo musulunci ne don su mai da musulmai arna shekara da shekaru akwai wanda a haul ya musulunta ya je makarantar imam malik su mudu ba suka ɗauke shekaratu. har saudiya an tura shekaratu. ya da ashe wai ya musulunta ashe arne ne yana wa'azi yana kaza ko lokacin da an bude kungiyar nan na wata awanu a biyu da shi ake zuwa yi wa'azi daga haule yake zuwa da mashin har biyu a yi mitin ya koma duk dare zo ka ji shura sha sake koma arne ya bar yankin nan ma to ire-iren su da yawa Allah kyauta to mutsarrif dan abdullahi dan shekhir misalin da muka kawo kenan an samu fitina tsakanin hajjaju dan yusufu saqafi saboda irin zalincin da hajjaj ya rika yi a gwamnati talaka suka fito suka ce za su yi zanga-zanga don hajjaj ya canja lokutan sallah mun taɓa bayani akan zalincin hajjaj sauran suka ce a yi zanga-zanga malamai 'yan zafin kai suka ce a fito a yi zanga-zanga ba tsoron gwamnati a yi zafin kai mubarris dan abdullahi dan shekhi da ta kar a yi ba kyau ba kyau fito na fito wa shugaba ka san yanzu mutane sun wayi gari malamin da zai zo da zafin kai a daina tsoron gwamnati a fito a zage wani sa ɗauke shi ne jarumi yanzu za a yi wa'azi nan ana zagin shugaban kasa ana zagin gwamnati kabba wani ma zai fito ko bai neman wa'azin wa'azi a yi kabbara malamin nan baya tsoro wanda a kai musu gaskiya wani ya ɗauka wannan shine jarumta wannan fito na fito ne wa shugabanni dan na farko wa'azin ma yana jin wa'azin ne da kake yi ai ba inda yake jin wa'azin ka je ba ka je jarida mana ka je gidan rediyo mana ka yi inda zai ji sakon to wanda za a zo a yi fito na fito a fito zanga-zanga ana kaza-kaza ana yajin aiki dole sai an koma kaya yi tsada ai zanga-zanga to sai ga wanda zai jagoranci zanga-zangan ana ganin shi shine jarumi a musulunci kuma ba daidai bane fito na fito ne da shugaba shi kuma shugaban ya ga haka yazo ya kashe ku wani zai ce shahada akai ina shahada ai ba shahada kai ba ka mutu ne a hanyar banza dan annabi ya yi magana akan zaluncin shugabanni kuma yace sun bayyana zaluncin ayi hakuri haka abun da annabi ya koyar kawai dan haka su al-Hasan al-Basri da sauran su karkayin fatawa a fito ayi zanga zanga a fito ayi kaza aka fito aka yi ta kashe musulmi dan duk zafin ka ba kai gwamnati zafi ba sai ga waɗancan da suka ɗeba zafin ka sun zo gurin gaban mutarif suna kuka gashi fa mun kira kan murwa ce da me na ga muku ba kun ce ni matsoraci ba ai ga yadda ka'idan yake yanzu boko haram sun kira a yi jihadi a kwace kasan shekara goma sha uku har yau ba inda suka kwace ko an gwaɗe ba a kwace ba kuma daga abun zuwa yanzu an ja kisan musulmi nawa waɗanda ba su je ba su gani ba a kashe Allah kaɗai ya san yawansu da haka ashe fito na fito ba a yin katsalanda a yi fito na fito a yaƙi gwamnati sai an cika wasu ƙa'idoji in ba ka za ku kai kanku ku kashe kanku ku ja sauran musulmi a kashe su mulki na demokuraɗiyya kuma kun sake buɗe kofan sata ga shugabanni yanzu daga fara boko haram zuwa zaluncin da gwamnatocin borno da yobe da adamawa suka yi bai kai zaluncin da aka sauran gwamnatoci din ba don an ku ana fada irin wannan to za a yi ta turo kuɗin efcc ba ta binciken gwamnoninku za ka za ka efcc ba ta binciken gwamnonin borno da yobe da adamawa kuna cikin insurgency kuna cikin kaza kuna cikin kaza duk wani aka to ya tafi a yake masha Allah shikenan ta tsara ga da gwamnatoci da jami'an tsaro ba a taɓa yadda boko haram ya kare don ya kare hanyar kuɗi ya kare in NGO suna shigowa da kuɗi jami'an tsaro suna samun kuɗi da haka za ka je kana ganin cikin point wannan soja a bariki har kuɗi yake biya don a turo shi cikin point wani yana zuwa wurin boka a yi tsafi a tura su daji kaza gare kaza not a don su zo ana samun kuɗi ya karbi kuɗi a wurinka kuma kullum akwai allowance na kuɗin abinci da ake bashi wanda wannan allowance kadai ya ishe shi rayuwa ko salarin shi baya tabawa akan ka zai samu abinci abinda ba ma ganewa da haka kullum ya kamata ka rika zama cikin waɗanda za su taimaka a samu zaman lafiya don a kunyata azzalimai amma tashi hankali da yake faruwa riba suke samu riba suke samu daga duk wani fitina daga ga tashi walla gwamnatoci ne suke hada gwamnatoci na mukuradiyya yasa duk inda mukuradiyya yake dama ku shirya da kun ga bala'i iri-iri sai dai ku san yadda za ku sha maganin bala'in kawai da gangan za a ɗana tarko don ka ce baka yadda ba a harbe ka daga nan sai a ce to an yi dikidarin ba zaman lafiya sai a yi ta narko kuɗaɗe kawai yankin ba zaman lafiya kuɗi ya dinga samuwa fata-fata to ba za su taɓa yadda ya kare ba yanzu ka duba zaben firamare election wannan da aka zo za a yi aji zaben firamare election fa yadda ka san yakin badar aka rufe ko ina a gari manyan tituna an tare aka zubo manyan sojoji da jami'an tsaro bindigo kana haka sai ga ga abin nan ba inda za ka bi wasu igwa-igwa kamar yaki aka zo irin talakan ka ce baka yadda ba sai ka fita a harbi to sai a ce to biyu ba lafiya jami'an tsaro an samu hanyar business gwamnati ta samu hanyar business da kan sun sun dana sai ka yi bacci a gida karka fitan su tafi da abin da suka samu din to haushi suke ji in ba ku yi fito na fiton ba haushi bala'i don ba samu riba ba da haka in sun tsana tarko kuka bi to Allah daɗi suka ji business nasu ya kullu shi yasa duk inda kaga fitina ya fara faruwa to kafin ƙarshen ya zo to sai Allah yanzu ka tsina zamfara ba a san ran ƙarshen ba ba baki ba ne amma shiri ne dama kuma babban shirin gwamnatoci ne Katsina ba saukin da ya yi jiyan nan ba an harbi motocin shugaban ƙasa ba Katsina? ka duba ire-iren wannan duk shiri ne na gwamnati za a yi ta narko kuɗi sai talaka kai a lokacin za ka fara kai a samu zaman lafiya ba ruwanka da gyaran titi gyaran ruwa gyaran makarantu gari ya zauna lafiya to an samu abin da za a ta maka kamfen da shi ina kuɗin makarantu da za a tura ina kuɗin kayan gona ina kuɗin kaza zai ta sa a aljihun shi yanzu ana aikin security ne EF zai ba su ce mishi ina kuɗin kaza kuɗin mun gama da su a security an dinga satan talakawa Allah da ya kyauta an karbo daga mutsarrif ɗan abdullahi kala ya ce sallaitu ana wa imran ibn husayn ni da imranu dan husayn muka yi salla. khalfa ali ibn abi talib a bayan sayyidina ali dan abi talib suka yi sallah fakana sai sayyidina ali ya kasance idza sajjada idan yazo zai sujjada kabbara sai kabbara ce Allahu akbar sai je sujjada wa idza rafa'a ra'sahu kabbara in yazo daga kansa ma daga sujudan sai ya ce Allahu akbar duk yana cewa Allahu akbar wa na nahaba min raka'atai ne. idan yayi dago daga raka'a biyu ka san kai raka'a biyu zaka yi zaman tahiya to in ya ɗago daga wannan tahiya zai miƙe tsaye kabbara nan ma sai ya sake cewa Allahu akbar yana nufin a sallah duk lokacin da zaka gingara ko dagowa akwai kabbara falamma qada salata da ya idar da sallah akhadha bi yadai Imran ibn Husayn sai ya rike hannayen Imran dan Husayn ya rike hannayensa wa qala sai yace qad zakkarani hadha wannan mutumin ya tunatar da ni salata salata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama yace wannan mutumin ya tunatar da ni irin sallan Annabi Muhammadu aw qala kasan san mutarrif din muka ce tabi'i ne to imranu dan Hussein shi sahabi ne to da mubarrif da imran sun yi sallah a bayan sayyidina ali to kaga mubar eh, imran ai ya taba salla a bayan annabi to sai yake ba mubarrif labari kaga sallan nan da aliyu ya mana wallahi ya tuna min irin yadda annabi yake salla me yake nufi yadda ali yayi salla haka irin sallan annabi ba bambanci shine sallu kama ra'aytumuni usalli din kenan aw qala ko yace sallabina salata muhammadin sallallahu alaihi wa sallama yace kaga wannan mutumin saidina ali to ya mana sallah ne irin na manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kenan abubuwan da kaga sayyidina ali yayi a sallan haka ma annabi yake a cikin sallarsa wa an sabitul bunani an karbo hadisi daga sabit albunani oh, eh, haka anil bara ibn azibin an karɓo hadisi daga bara'u ɗan azib bara'u ne sunan amma yasa muka ce bara'i yawa saboda an ya zo eh, ka'idan in kana ɗabbaka za ka in sauki kaga sunan bara'u ne <coughs> da larabcin bara'u ne amma me yasa za ka ce bara'i saboda an anil bara'i da ya zo da ya kuma ya bara'a haka anil bara ibn azibin an karbo hadisi daga bara'u dan azib radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda Allah ya kara musu yadda kai shi da mahaifin sahabbai ne duka qala yace ramaqtu salata ma'a muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ramaqtu salata ma'a muhammadin sallallahu alaihi wa sallama فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء yake cewa ramaktu salata na lura da sallah wato ramaktu anan wato ya bi annabi sallah kuma sai ya sa ido sosai ya ga yadda annabi yake yi shine ramaktu wato na yi sallah a bayan annabi kuma na lura da kyau da irin yadda yake sallah ma'a muhammadin sallallahu alaihi wasallam tare da annabi na eh lura da kuma bin shi sallah kenan na bi annabi sallah kuma na lura da kyau da yadda yake yi ka san yanzu akwai wanda zai bi limami sallah ba lura ma da limami yake yi da kabali ko ba dai zai faru ma shi bai ma san ya faru ba in ana cewa raka liman ya da aka ce liman saura daya in liman ya ce haka ne an an tambaye shi haka ne <laughs> ni ban sani ba imam bai ma san me ake yi ba eh <laughs> to shi wannan ya yi sallah a ban annabi kuma ya sa lura akan ya annabi yake yi <coughs> yake cewa fawajattu qiyamahu sai na samu yadda tsayuwan annabi yake a sallah farak'atahu fa'tidalahu da irin ruku'in annabi da yadda annabi yake daidaituwa a ruku'i ba'da da ruku'ihi bayan yayi ruku'in yaya yake daidaita yace duk sai da na kula da kyau fasajidatuhu sannan kuma naga yadda tsarin sujadan annabi yake fajilsatahu naga irin yadda zaman annabi yake baina sajidataini tsakanin sujada guda biyu naga yadda annabi yake sujada fasajdatahu sannan kuma da irin sujadan annabi fajilsatahu da irin zaman annabi ma baina taslimi wal har ma da irin zaman da annabi yake yi tsakanin sallama walin sirafi da idar da sallah ce duk sai na kula ƙariban minan sa sai na ga duk kusan daidai suke kenan abin da yake nufi zaman da annabi yake a tahiya da zaman da annabi yake yi tsakanin sujada da sujada in ka gwada wani dadewa yake kusan dadewan ɗaya ne kenan na tahiyan yana dadewa amma da kaɗan ya fi dadewan da yake na tsakanin sujada da sujada ka san mu yau sallan mu yan gosulo ɗin sai a hankali tsakanin su da kawai ana dungure a annabi yana zama tukuna ya daidaita to daɗe wanda yake kusan daidai da daɗe wanda yake a tahiya na sallama haka ruku'i haka ɗagowa daga ruku'i haka sujada in ka kwatanta daɗewan kusan haka ne to kaga dai yana nuna cewa mu yi ƙoƙari mu rika ɗabbaka abubuwan a aikace wani abun kuma zaka fara saba ne za ka yi sallan nafilan ka kai kaɗai ka rika ɗabbaka hakan tattare da kai to ran da ka je ka ga mai ɗabbaka ba za ka damu ba amma yanzu Allah ya zo ya bamu iko muka je haji muka bi su dai sallah ba sai mu yi ta korafi ba sai ana dadewa wani ya ce kai wannan sallan ina sai ka rasa lada da yawa ga masallacin annabi ga abin nan musamman ka je tarawihi kaga an dade kaga sai ka fara surutai to ga ka sabar wa kanka to kaga ran da Allah ya kai mu kaga ba za ka abin nan ba ai Eh, Allah ya kai mu garin manzo yake cewa wa fi riwayatul bukhari a wata riwaya ta al-imam al-bukhari yace ma khalal qiyama amma nan dadewan fa banda tsayuwa wal u'uda da zama qariban min as-sawa'i kusan daidai suke kenan ka cire tsayuwan da yake a tsaye na Fatiha da sura wal u'uda da zama da yake yi na tahiya ɗin ka cire su a sauran lissafin su daɗewansu na musamman ne sauran abin da ba waɗannan biyun ba daɗewansu kusan ɗaya ne sai ke cewa wa an sabitul bunani an anas bin malikin an karɓo hadisi daga sabitul bunani sabitul bunani tabi'i ne ya karɓo daga anas dan malik radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda qala anas yace inni lalle ni la alu bana in kaji an ce alu ma'anansa istiba'a kenan la alu an usalli bikum kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli bina qala thabitun fa kana anas yasna'u shay'an la arakum tasna'unahu kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i in tasaba qa'iman hatta yaqula al qaidu kaza kaza wato shi anas yake cewa inni lalle ni la aluwa ba zan taƙaita ba fa kenan ba zan iya taƙaita muku ba kenan ba zan zo muku sallah wai in taƙaita muku minti biyar goma kawai ko sharp sharp a yi a tafi ka san wani masallacin ma za a zo a rage tsawaitawa don wai ana gudu a bar masallacin a'a in dai tsawaitawa irin na annabi ne fa ba matsala tsawaitawa irin na mu'azu wancan shine annabi ya yi faɗa. don haka ana sai ce ni la'aluwa wala wallahi ba zan iya muku in zo ina wani takaita muku ba zan iya ba an usalliya bikum da in yi muku sallah kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina kamar yadda manzon Allah yake mana sallah a ni ba zan iya takaita muku ba zan muku irin nashi to haka Anas ya faɗa su sabi da haka yana yi wa su sabi sallah irin na annabi ya tsawaita yadda annabi yake tsawaitawa Mala sabitun sai sabit ya ce fa kana Anas sai Anas dan Malik ya kasance yasna'u shay'an yana yi mana wani abu a sallah la arakum tasna'unahu ku yau ban ga kuna yi ba wato sabitul bunani yanzu yana bada labari ne fa bada suwan Anas da sahabbai yana yana wa'azi ne wa jama'a yace jama'a yau naga kuna wani sallah ban ga Anas yana haka a sallan shi ba Anas ya mana sallah irin na annabi ku yau ba yi? dan haka sai yake cewa kana malamin mu Anas ya kasance idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i idan ya ɗago kansa daga ruku'i in ta saba ƙa'iman sai ya kafu a tsaye. Ka san galibi me yasa ce sai ya kafu a tsaye, so da dama yau in ana sallah an yi ruku'i ko, to ana ɗagowa mutum ba ya miki a ɗage sosai za gan sha wani haka. Kenan wai yana jira, liman? Eh, yawwa wani yana tattara kaya da wani gari yana haka, to mun yi bayani ma, tattara kaya a sallah ba kyau. In gari ne sake ta in hmm, karka tattara komai barta haka yadda take da aka sai ga wani yana haka yana haka in limami ya dan dade sai ga dan kwafsa shi da kanshi watakila ya dan ji kunya haka to sai ga abun ba na tsuwa masallatan gargajiya kam dan ba a magana dan shi kanshi man baya miƙewa sai ganshi yana dagowa wani haka shi ma ya tafi kai kafin ka miƙe maliman ya tafi to ahlus sunna Eh, ladan shi ne a yi mai ziga shi aka ce kun <laughs> in ji to kai ahli sunna kana karatu to komai naka a waye yake da ka ka dago ka miƙe da ka ana sai in ya dago miƙewa yake yanzu sabi tana magana su bai bayana suna wa kyan ba tukuna da ka a miƙe sosai hatta ya ƙolar ƙa'idu har wani mai magana fa zai ce kan nasiya imam fa ya manta Eh, wannan tsayuwan <laughs> ya dauka muna da kaya ne har wani zai dauka mantuwa ne amma waye zai ce mantuwan shine in irin yan zamanin nan ya je can ya ga irin sallan zai ce kai idan bai manta ba ka san ka da ake babbaka sunna din <laughs> to masha Allah sai ga ana yin ta da gaske wa idza rafa'a ra'sahu in ya daga kansa min as-sajda daga sujada makasa sai zauna dam kaga daga sujada zuwa sujada ai za ku koma sujada na biyu to ya zauna din wannan zaman zama yake dabas kasa wani zaman ma kawai baya wani zaman kirki wani ma kwalla baya zama dago kan gaba daya haka kina sake komawa yanzu ma sunna ta yi aiki fa dan ni da na ga irin sallan da kawai mutum kanshi a kasan yana ɗagowan haka kawai sai ya sake mayarwa har yanzu ikon Allah za ka gafa ni na ci a gani fa kan haka ne kagen za su jada to yana haka sai ya sake haka eh, two in eh, eh, yauwa wani ma wai ya ɗan ɗago amma wancan ni da da nake gani 2 in 1 ne kaga haka din kaga su gada daya yana dagowa sai ya sake yin haka shi kenan to wanda kai ba dan ma ba kaban haka yanzu ya dan haka to ya dan yi kokari ba wani ma za ka haka to yana tuban ni in mi ya kawai sai ya sake dawo kai subhanan ko hannu fa bai dage ta ba to annabi yanzu ya dagon haka zai zauna dakas tukuna yanzu an mata zaman zamantan yana so a zaman sannan ya fara addu'a tsakanin a wannan zaman sannan bai tafi su jada da biyu to kaga da abubuwan alhamdulillah yanzu ana ta gyarawa wani bai gyara don Allah ba zai gyara don dole idan yana jin kunya tashoshin sunna tv din nan fa sun taimaka wa musulmi fa dan da kowa yana fama da mutane a garinsu in ka zo kana ta kaza sunna sai ce ka ga zo da sabon abu kana kato da aka fata shan sunna TV kowa sai ga irin sunnan da nan shine ma fa a can shine a can sai ga duk duniyan ai shine asalin musulunci da yawa dan gargajiya ma sai ga ya waye yanzu to wani tasha ne yanzu ake karantar da musulunci tsantsa in ba tashoshin sunna TV Africa TV Manara TV Albani TV ba babu tashoshin ba shi kanshi ma dan gargajiya me zai gane a cikinta bai ma san da tashan ba to yanzu kaga layya ya zo a ina zai ga wa'azozin layya sai ya kamo waɗannan tashoshin to duk abin da zai gani na sunna ne da haka a hankali zai daina yi wa dabba alwala in zai yanka a hankali duk zai daina don bai ji an ce a karatu ba zai ce a sunna tv ba ka san mutum duk abin da zai ji a galashi gani yake daban to a haka duk sai zama da awon sun fara samun sauki kowa zai gane manyan wayoyin nan kuma sun taimaka wa matasa matashi da da yana ganin kaza ba daidai ba yanzu duk zamani ya sa ya waye kana ce mi sheka zai ce baba ba kyau dan me duniya a tafin hannunka to yake cewa shi yasa duk dama da ka samu ka rika yada addini ba karamin albarka bane ba karamin lada bane kaga wayoyin nan su midiya su kaza su facebook su kaza a rika yada addini duk daman da ka samu ka yi shiyari na addini ka yada ta wani a nesa zai amfanu da shi da yana kan wani bata da yadda da malamin garin su ba don suna kusa in ya ji na nesa din sai ya karba sai ya godiya masha Allah kaga ka samu lada kai dalilin shiyarin da kai to ko mutuwa kai ka samu sadakatul jariya fa to yake cewa to ya ce zai zauna hatta ya ƙulal ƙa'il har mai magana fa zai ce hatta ya ƙulal ƙa'ilu har fa mai magana za ka ji sai kan nasiya ya manta fa ya zauna ya ɗauka ta hiya ne akwai sujada amma su sun san tsaban sunna ne kawai ba mantuwa ba ne an anas bin malikin radiyallahu anhu qal wannan babu yana da yawa ko da saura ya ƙare mm. da mala abdullahi ne zan mishi raddi da takwaranka ne zan mishi raddi an anas bin radiyallahu anhu ƙala, anas dan malik yace ma sallaitu khalfa imamin qab tunda nake ban taba sallah a bayan wani limami a khaffa salatan da yafi kowane limami rangon ta sallah wala atamma da kuma cika ka'idojin sallah min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin limami sama da manzon Allah ba me rangwantawa wato ba a jin sura mai tsawo da zai wahala kuma duk gaɓoɓin sallah sai an ba ta cikan haƙoƙinta a yi ruku'i mai kyau a ɗago mai kyau a yi sujada komai sai an ba ta haƙƙinta. da aka ba a tsawaita ba daidai wa daida kuma kai da kanka kana jin kayi sallah ka akwai sallan da kai da kanka wallan kai ta sai ka ji wasa kai mutumin da ya saba wa sallah a masallacin ahlu sunna ran da ka je ka fado masallaci yan gargajiya kai sallah la zaka ji wasa kai zaka ji wasa kai akwai wani mutum haka in da yana sallah masallacin mu shekaru ba ahlu sunna bane shi noma na kai ce wallahi ta ran da ya jana yanda ne ko yace wallahi wasa yayi da kanshi wallahi ya daina sallah zai shiga wasa yake yi to kana sallah ka sake hannunka haka kana wani sujada kana dagowa kana sai ka ji kawai kai <laughs> abin nan to wanda ya saba suna me yasa Abdullahi dan Umar da ya je wani masallaci <laughs> sallah da ya ga kurokuro ya je kutufo da limamin da kafa bubbuge shi ta matsiyacin fanza ja da kan shi ya gaba wannan wasa yake ba sallah yake yi ba Allah da irin su Abdullahi dan Umar suna <laughs> raye yanzu ai ka san wani dan bidiyan fa sai da duka zai bari ah, to yake cewa an abi kilabata abdullahi bin zaid aljarmi albasri to yake cewa an karbo daga abu kilaba wannan abu kilaban ga sunan shi shine abdullahi dan zaidul jarmi albasri dan mutumin basra ne basra a wani ƙasa ne garin ba ku a sami akwai basra a iraki akwai basura a yaman haka ake faɗa ko to amma kuskure ne ɗayan basura ne ɗayan busura ne to a samun za a je a duba na iraki ne busura ko na yaman ne busura na iraki ne basura ko na yaman ne basura, sati biyu ai za a nemo ba minti goma ba balle ka ce yi kaɗan <laughs> eh abu gabaru ba eh busra da busra wanne ne na yaman wanne ne na iraki kala yace na malik bin huwairis malik dan huwairis ya zo mana fi masjidina ya zo masallacin mu haza wannan to kala sai yace inni la usalli bikum jama'a ku tashi zan muku sallah ba fa lokacin sallah ba wa ma uridu sallah kuma ba fa nufi yayi sallah bane kawai ya ya ce jama'a ku tashi zan muku sallah wa'azi ya zo garin sai ta topic na musifan sallan annabi ku tashi in muku sallah kuma ba lokacin sallah bane haka sahabbai suka yi to haka ake bukatan yau ai usalli kaifa ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yusalli zan muku sallah yadda na ga manzon Allah yana sallah faƙultu li abi kilaba ta sai na ce abu kilaba kaifa kana yusalli ya annabi yake sallan ne faƙala sai yace misla salata shekhi na hada irin sallan da wannan malamin mu ya mana abu kilaba wato an yi sallah a masallacin sai ke ba wa jama'a labari ya ce jama'a akwai ran da ana malik dan huwairi ta zo masallacin mu ya kwatanta mana sallah irin na annabi sai ce sai suka ce kai to wani irin sallah ne muku ka gwada mana sai ta limamin mu da ya ja mana sallan nan irin sallan yayi mana kenan ya yabi limamin kenan ya musu sallah irin na annabi wa kana yajlisu kuma ya kasance yana zama izara fa'a ra'sahu idan ya dago kansa minan sujudi daga sujada ɓabla an yan yanhada kafin ya yunkura ya miƙe to shine sai ya ɗago kansa kenan yana zama kafin ya ɗago kansa daga sujada kafin ya miƙe yi kenan wato wai daga sujada ba in an yi sujada in sujadar ƙarshe ne kuma ba zaman tahiya ba ana ɗagowa ne za a yi miƙewa ne a yi to shi ne ce shi ɗin ya kasance idan ya ɗago kansa wai yana zama ai haka ya fara kafin ya miƙe to me yake yi jinsatul istiraha Ka ga hadisin jinsatul istiraha din kenan asalin annabi in ya tsago daga sujada zai miƙe ba yi tsagowa haka kawai ya tafi ko kuma kawai daga sujada Allahu akbar annabi baya haka idan ya tsago daga sujada din to shi ne sai ya zauna in ya zauna sannan sai ya miƙe haka manzo da yake yi wannan shi ake kira jilsatul istiraha ba sabon abu bane lokacin da aka zo da shi aka dauka ai ahli sunna ɗan izala ne suka kirkiro a sunna ce kuma zaba dabas ake yi mai kyau sannan fa ka dago ba wai kaɗan zama wani kaɗan kaɗan ba zauna mai kyau ba wani ka zauna sunan shi jilsatul istirahan ma fa malaman fikihu ne suka sa ba wai sahabbai ba a tabe kawai wannan sunan shi normal zama ne ma a sallah kai waɗanda suka kira shi wai jilsatul istiraha malaman fikihu ne dan a ture abun wai sai aka ce wai annabi da ya manyanta ya tsufa to wai in ya dago daga sujadan wai sai ya zauna wai ya dan huta shine jilsatul istiraha zaman hutu wannan zaman ba shine sunan shi a sunna ba malaman fikihu masu musun abun su suka kirkiro mata sunan amma ba sunan ta jalsatul istiraha ba ai Allah jikan Sheikh Albani zare ya fi kowa can wahala akan wannan har aka san shi ma shi wai dan zaman jalsatul istiraha ashe ga hadisin nan da haka annabi zai wannan zaman tukuna dabas sannan sai ya mike kuma tunda annabi ya fara sallah har ya rasu fa haka yake sallah ba wai a ce da ya manyanta shi ne wai ya fara wannan zaman ba a asalatan annabi yana yi jilsatul istiraha sunan shi haka wasu suke cewa da haka shi ne a nan yake cewa kana ya jilisu kaga ya kasance yana zaunawa tukuna izara ba rasa in ya daga kansa mina sujuda da sujuda sai ya zauna kabla an yan haɗa sannan ya miƙe daga baya mun ja lokaci sosai ka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka